lalle mun kare bottle na bije na shekara 2022 a yau abinda an ka tsaida kuɗi miliyar 2,908 na kuɗi su um, kudi shi ke cikin mawayan um, hali muke mene ne mawayancin hali kun ga haraka tashi hankali ga haraka covid ga haraka komi da komi amma duk da haka nan gwamnati ya ɗauki niyya shi bunƙasa aika shi bunƙasa shi tattalin arziki shi fama da wannan tashin hankali da akwai cikin ƙasa shi fama da yunwa shi fama da ba da ilimi ba da abin ga eh, lahiya da komi da komi shi yasa ya ɗarme da mara shi an kai wannan birjin na miliyar takwas. Eh, abin da ya kumsa shi ne. ga wa'annan mayan fannoni ministerkin defense kamar ministerkin sante kamar haraka yunwa kamar haraka lakwal kamar haraka um, eh, gidan ruwa da gidan likita su za a ba babban rabo cikin wannan tsari da an kai abin da za a kara muku shine wannan bidje duk da shike mai ɗimbi yawa ne ba a kara ma mutane haraji ko ɗaya ba abin da ya kwamsa fanni biyu ne akwai ma inda an kai mutane rangwame kamar masu awon motoci motoci wanga na occasion kamar taba jiki an yi musu rafusa an rage musu don mutane su samu saukin awon su na biyu lalle lalle an ƙara wasu ƙudurori ba don a ƙara haraji amma da a sa haraji ya shigo kamar yadda ya kawata menene matakin da an ka ɗauka kun sa abin da ake kira exoneration kamar kai za ka proje za ka usine sai a baka abin da aka ce ma agreement a baka izini ka kawo dukkan da za ka aiki amma ba da kudin duwan ba to sai an ka lura da cikin irin haka nan ana shigowa da kayan sarandi sosai da sosai har gwamnati yana hasara miliyari da yawa da yawa bisa ga wannan harkoki shine ya ɗauki mataki an ce daga rana mai kyau ta yau irin wa'annan kayan sun ka ko kana da takarda ta ce ba ka biya lanho sai ka biya bakin iyaka wajen duwan ya so da baya a da maka kudinka in an ga da lalle ka kawo su ka kasu wurin ma'aikatarka yanzu za a rajajeniya ga takardun za a yi ga wa'an za cikawa ka zo cikin sauki cikin eh, lokaci ba mai yawa ba a mai da maka kayanka ka taro eh, forum da muka fara yau eh, na biyu ne da muka yi tunda deja a cikin shekara ta take nan ga karewa mun yi shi da muka yi dan san wani muka fara wani proje <clears throat> proje ne bisa haraka eh, na migration don wanda ake ce da hausa yawon tabarada wala don shi ne muka fara yi horo ne ake bada nan ga 'yan jarida saboda eh, su samu cikin aikin da suke yi production inda suke yi su samu su maido eh, wannan masu yawon ɗan shanu hauri da ake cewa a maido su bisa ƙa'idar ɗan adam wanda kun san mutane ne wanda ake tsammanin kama eh, ba mutanen kwarai ba ne suka zo cikin ƙasa ko suka zo suna harkoki wanda bai kamata ba don a samu yanzu langashi inda ake kama wanda muke cewa magana da ake bisa gare su a bar eh, walakantar da su sun da mutane ne jama'a ne wanda suka hoto akwai abin da sa suka hoto wagga tahiya da kowa Allah eh, ya bashi incin da dokokin mu masu bashi ma mutum incin ya shi inda yake su kenan wa an ga mutane bai kamata ana masu dokan kama ba mutanen kwarai ba eh, ana kwatanta wannan tahiya da ake kabar kasa ka kashe kasa wata kasa saboda neman ci gaba ana ɗaukan shi kama abu ne ba na kwarai ba domin mun san da ba haka nan bane da ba kowa bane malalaci wannan zance da jarododi na kasashen nasaru suke gaya bisa masu yan uwanmu da suke zuwa kasashen washe neman bada ana kwatanta da mutanen banza ne ba mutanen kirki ba suna abubuwa wanda bai kamata ba mun san da ba haka nan ba to shine muke ba da horo saboda yan jarida su sa abin da suke hodi ba komi bane wanda ake hutuwa da kasashen waje ake cewa ga mutanen mu nayi su samu su gane da haka na saboda su su kawo gaskiya bisa wanga eh, fasidokin shi ma kamar ci gaba ne gaba fasidokin da aka yi tunda kun ji a cikin duka shawabin da aka yau da sahi eh, fasidokin din ta kawo muhimmanci ta yi suksi ake cewa shi yasa unesco da take tallafawa mu cikin wanga aiki ta ce to ya kamata ci gaba da wanga aiki da ake tunda deja fast in ta yi kyau an ga eh, production da aka yi wajen fiye da ɗari bisa haraka yawa wanga mutane masu barin kasashen su je kasashen waje neman wani abu a cikin wanga yanayi da muke na alloba aiki ya yi kyau kenan ya kamata a ci gaba da horar da 'yan jarida bisa wannan aikin da suke yi wannan rana ba zan iya mance ta ba rana ce babba wadda na rubuta a cikin kwalwata da takardu wanda duka na mai bin bayana ko mai sona ba zai manta ta ba ranar da za a zo a gwada ka a ce ka yi aiki bisa kan aikin da ka yi an hudo ka a cikin mutane bisa kan aiki da gaskiya da kwazo wanda ba wani ba ya zo ya allah da ikon shi ne ya baka wannan wurin da matsayin da aikin da ka yi wannan rana gaskiya ba ni iya mance ta kuma wannan rana ina ɗaukanta a bisa kan dukkan mushina na lakwal wanda suke aiki a bisa kan gaskiya da su biyo mu a gwada su suma wani shekara tunda a har yanzu a Nijar akwai masu aiki bisa kan gaskiya a gusa ma wani cin hanci wani eh, karbe-karbe na wani abu ka yi aikinka bisa kan gaskiya Allah yana ganin ka kenan shi kuma zai baka mahimmanci da daraja bisa kan aikinka matan da suke aiki kamar nawa na lakwal madamai ina kiran su amana aka bamu ta ɗiya wanda ɗiya ba komi ba ne wannan ɗiya shine babban abu ɗa a kawo a baka amana kenan in za ka yi aiki kai shi da gaskiya ka yi ka da gaskiya yaro in ya samu abin shi ka mushi ka bi ka koya mishi da gaskiya Allah yake baka wuri ba wani matsayin amshe amshe ba ko Allah yake badawa in kai da gaskiya kana hutuwa gaskiya ka tana hutuwa a ko ina to wanga dai horo da muka yi don mu koya yan uwanmu mata waɗanda ba su lakwal aikin hannu tunda kowa ya sani aikin hannu bai ya da mutum ya yi kullum ka zo ka tai ka mika hannu bani bani saboda shi mun ga wannan ya yawa saboda shi ne muka yi a organizan wanga taro muka yi invitan autorite comer na komin da sauran partner suka zo muka gwada musu ong mu abun da muke so mu yi ayyuka ne mu taimaka ma 'yan uwanmu matasa waɗanda ba su lakwal wani mata su goma sha biyar ne shi ne muka fara da su mun koya musu ne don su ma su koya mu saura tunda yanzu kawai abun gani ba nan kawai za mu tsaya ba wanga ne harkon gunduma harko wanga komin eh, yanzu ya guda mun wata mai zauwa mu yi gunduma ta biyu komin ne zamu farmasiyon kwana guda ne savon liquid da mai mai gurguwa tunda mu kowa ya san cikin lokacin da muke lokacin sanyi ne kowa na unhwani da sabuni da mai na shahi fulmoman cikin abun ga inmu ne muka yi me muna roƙar ga sauran partner su kawo muna ed don mu samu mu abun ga cikin ko'ina tunda ba nan kawai ne muka wara ba mun yi cantawa mun yi sauran bangare harka nasu yanzu muka ce to min ya mai komin komin yan an ida kuma sai mu tara duk komin duka matasan komin duka mu koya musu gaba ɗaya tunda mun san da yanzu mata suna nan babu akwai diplom babu ayyuka waɗansu ko basu mata yi lakwal suna zamna gida shine muka tuno muka ce mu mu taimaka musu wanga ayyuka muna kira ne ga sauran abun ga partner su muna ka wasu kawo muna goyon baya don tallafi don wanga abun ga mu ya samu ya ci gaba kai ya tsaya don ba mu hatan ya tsaya nan ga kawai muna so ya mu kai duk ƙasan Nijar mu taimaka mu duk mata maza da matasa.